Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na yau Alhamis shi daga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai. mahukunta a kasar kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a har-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati sannan akalla jami'an 'yan sanda sha biyu suka mutu sansanonin sojan amurka da ke kasar japan sun kara tsaurara matakan hana kamuwa da cutar corona virus yau alhamis bayan da aka samu barkewar waɗanda suka kamu a okinawa wani lardin kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan amurka da dama Yau Alhamis uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce da kuma yin magana da jami'ai kan kokarin farfadowa. Kadin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce idan majalisar dokokin kasar tana so ya sanya hannu akan dokar zaben shekarar 2021 to fa sai ta sake yi wa dokar gyaran fuska. wannan zaɓe da za a yi ƙato bayan ƙato shi kaɗai ne zai iya fitar da talaka daga azabar da yake ciki domin yana da dama yana da yanci ya zaɓi wanda yake so ba za a yi masa cusai ba ba za a tursasa shi ba ganin haka za su ji kunya shi yasa suke nema su hargitsa ƙasar su kawo fitina ƙasar su hana a yi wannan zaɓe. mahukuntan wasu jihohin najeriya sun soma tunanin bita da sabunta dokokin jihohin da za su hada da baiwa sarakunan gargajiya gurbi a ciki. to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su ci ce ga ofis ɗinsu ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa to za ga cewa insha Allahu an yi maganin ta. Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wadda Hauwa Umar za ta gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. mahukunta a kasar kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati sannan akalla jami'an 'yan sanda sha biyu suka mutu an gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a almati cikin dare kuma da yawa daga cikin maharan an kore su ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin ɗin ƙasar khabar 24 Rahoton yunkurin kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzomar da ta barke a birnin jiya Laraba da ta hada da kwace ginin karamar hukumar da aka cinna wa wuta. Tashar yada labaran kasar ta Habar 24 ta rawaito ofishin kwamandan birnin yana fada yau Alhamis cewa jami'an tsaro 353 aka jikkata baya ga karin sha biyu da aka kashe. Kazakhstan tana fuskantar zanga-zanga mafi muni akan titina a kasar. da ta taba faruwa tun bayan samun 'yancin kai. Jiya Laraba fadar White House ta faɗa cewa shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da bikin cika shekara guda da kai hari kan ginin Majalisar Dokokin Ƙasar Capital na ranar shida ga watan Janairun bara don yin magana a fili game da tasirin abin da ya faru mai ban tsoro da kuma ɗora alhakin hakan kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. A cikin jawabinsa da aka fitar gabanin ya yi wa ƙasa jawabi, Biden ya ce dole ne Amurka ta zaɓi irin al'ummar da ya kamata mu zama. Shin za mu zama al'ummar da ta yarda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada? Shin za mu zama al'umma inda jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon mutane da suka zaɓa da doka ta basu dama? Shin za mu zama al'ummar da za mu rayu ba tare da hasken gaskiya ba, amma a cikin ƙarya? Shugaban yana shirin ya bayyana haka a cewar fadar White House. Ba za mu bari mu zama irin wannan al'umma ba, hanya ta gaba ita ce gane gaskiya da kuma rayuwa da ita sakatare yada labaran fadar white house jan saki ita ma ta yi hasashen jawabin a taron manema labarai na jiya laraba tana mai cewa tana tsammanin biden ya jaddada hakin da shugaba trump ke da shi na hargitsi da kisan kiyashi da muka gani labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Alhamis uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce da kuma yin magana da jami'ai kan kokarin farfadowa wanda za su yi tafiyar da ita zuwa birnin Bowling Green shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa na tarayya Eric Hawks. Iskar mai tsanani a watan Disamba bara ta haifar da mahaukaciyar guguwa da wasu munanan iska da ambaliyar ruwa a wasu bangarori na jihar Kentucky. lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 77 da kuma barna mai yawa wani zagaye na mahaukaciyar guguwar ya sake afka wasu yankuna a ranar ɗaya ga watan janairu biden zai gana da gwamnan kentucky andy bishiya da kuma matarsa brittany fadar white house ta ce biden zai bayyana wuraren da aka samu haɗin kai tsakanin tarayya da kuma hukumomin yankin. to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a wata hira ta musamman da ya yi da gidan talabijin din channels mai zaman kanta a najeriya shugaban kasa muhammadu buhari ya ce idan majalisar dokokin kasar tana son ya sanya hannu a kan dokar zaɓe na shekarar 2021 to fa sai ta sake yi wa dokar gyara wani abu da shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawa ya ce majalisar za ta yi zama na musamman a kan dokar bayan ta dawo hutu to sai dai ga wani mai nazarin al'amuran yau da kullum yana ganin majalisar kasar ta kawo rudani ne da gangan wakiliyar muryar amurka a birnin abuja madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abu ɗaya tilo da ya fi ɗaukan hankalinsa shine butun 'yar tinke ko kuma ƙato bayan ƙato inda yake ganin ba daidai ba ne a ba mutane umarni a harka ta mulkin dimokuraɗiyya. Buhari ya ce ya kamata a samu zaɓi ba wai a fitar da gwani kai tsaye ba. A lokacin da yake wa muryar Amurka bayani a game da matsayin majalisar dattawa akan wannan batu, shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na majalisar dattawa, Kabiru Ibrahim Gaya, ya ce dukkanin fannonin da abin ya shafa za su yi zama na musamman domin sake duba dokar. Za mu duba mu gani idan majalisa ta da shi haka shi kenan babu matsala sai mu yadda mai gyara. In ba ta yarda kuma sai ɗauki wani mataki na doka daban. Ba za mu dawo da maganar president majalisa ba sai kwamiti da aka naɗa na ƙarshe na masalaha tsakanin tsakanin senate da house sun zauna in mun zauna za mu yanke shawarar cewa me ya kamata a yi da shawarar da shi president buhari ya kawo kuma allah za mu dawa mu ga abin da yan najeriya suka fi so za mu yi insha allah a cikin wannan shirin demokradiyya a najeriya akwai lokaci ɗaya ko da kuka taɓa amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya baku na ku amince da wata doka da shugaban ƙasa bai amince da ita ba a mun yi amfani da wannan ƙarfin mulki namu lokacin da aka yi nddc ai obasanjo bai da ita ba majalisa ta ta zauna ta ce ta amince dole wannan ma'aikata a ba ta dama kuma gashi yanzu ana ba dama ana mata kasafin kuɗi kuma kowa yana amfani da ita so da haka ba wani dabara ba ce ko wani sabon salo a ko da mu yanzu mun majalisar dattijai mun yanke shawara ga yanda muka yi to idan majalisar tarayya ba ta yanke na ta shawara ba to ba za ma yi ba kuma in ma mu kwamiti na farko ma mu kwamitin da aka kawo na ƙarshe da muka maslaha tsakanin majalisar tarayya da sanad sai mun zo mun zauna amma ga mai nazari a al'amuran al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya yi suka ne akan matakin da majalisar ta ɗauka tun farko inda ya nuna cewa majalisar dokokin ƙasar ta kawo rudani ne da gangan a bisa wasu dalilai. Wannan zaɓe da za a yi ƙato bayan ƙato shi kaɗai ne zai iya fitar da talaka daga azabar da yake ciki domin yana da dama yana da yanci ya zaɓi wanda yake so ba za a yi masa cuse ba ba za a tursasa shi ba. Ganin haka za su ji kunya shi yasa suke nema su hargitsa ƙasar su kawo fitina ƙasar su hana a yi wannan zaɓe. domin me idan kasa ta hargitse gwamnatin da za ta shigo da binciken su da za a yi na badakala da suke da kuɗin jama'a suna ganin sun ci banza idan suka hargitsa kasan ba ta maganan binciken su za a yi ba za a yi maganan ta ina za a yi a nemi zaman lafiya to duk manufar su kenan shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana rashin tsaro da tsadar kuɗin gudanar da zaben fidda gwani yar tinke ko kuma kato bayan kato a matsayin dalilan sa na kin amincewa da kudurin dokar bayan ta kwashi tsawon wata ɗaya a hannunsa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. sansanonin sojan amurka da ke kasar japan sun kara tsaurara matakan hana kamuwa da cutar coronavirus yau alhamis bayan da aka samu barkewar waɗanda suka kamu a okinawa wani lardin kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan amurka da dama tun daga tsakiyar watan disamba bara kusan sojan amurka dubu ɗaya akalla sansanonin sojan amurka takwas a japan suka kamu da covid-19 a cewar rahotannin kafafen watsa labarai na japan suna ambato jami'an yankin cutar ta fara barkewa ne a kan hansen da ke okinawa jami'an kasar japan sun bayyana ƙarin damuwarsu game da barkewar da aka samu a amurka musamman yayin da aka samu adadin waɗanda suka kamu yayi sama a makon da ya wuce biyo bayan watanni na nasarar dakila kwayar cutar okinawa wanda ke karɓar bakuncin sama da kusan rabin dakarun amurka dubu hamsin a japan ya yi fama da mafi munin hauhawar cutar a yau alhamis okinawa ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu kusan dubu ɗaya 'yan sandan kasar india sun kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu biyo bayan wani bincike a wata manhaja da ta raba hotunan wasu fitattun mata musulmi sama da ɗari kuma ta ce an sayar da su ta gwanjan yanar gizo masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da shugabannin musulmi sun ce lamarin wani hari ne na nuna ƙiyayya da ake yi wa tsirarin al'ummar musulmi sashen 'yan sandan mumbai mai kula da laifuffukan yanar gizo ya kama bishal kumar ɗalibi mai shekara 21 daga kudancin birnin bangalore a ranar talata suna cewa yana da hannu dumu-dumu da manhajar buli baye bayan munanan kalamai da wulakanci na cikin gida da ake yi kan mata musulmi. A dai ranar 'yan sandan Mumbai sun kama Shuita Singh mai shekara sha takwas daga arewacin jihar Uttarakhand da ake zargi ita ce ta samar da manhajar kuma sandan waɗanda ake zargin biyu sun san juna. Bayan an kama wanda ake zargi na uku, Mayank Rawal daga Uttarakhand jiya laraba shugaban 'yan sandan mumbai himant nagarale ya ce suna sa ran za su kara kama wasu a kan lamarin Toma la'agaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yau a Najeriya sarakunan gargajiya sun jima suna korafi a kan basu da wani tadadi na doka cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda zai ba su daman bayar da gudunmuwa ga ci gaban al'ummar kasa to sai dai yanzu a iya cewa wannan matsalar ta soma samun kulawa domin mahukuntan wasu jihohin kasar sun soma tunanin bita da sabunta dokokin jihohin da za su hada da baiwa sarakunan gurbi a ciki domin su ba da gudunmuwa ga kyautata rayuwar jama'ar su muhammad nasir daga sokoto na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto Samarwa tare da yin biyayya ga dokokin ƙasa a iya cewa sahihiyar hanya ce ta kyautata rayuka da sauran al'amura yadda komai zai gudana yadda ya kamata. To sai dai saboda rashi ko kuma daɗewa ba a yi bita da sabanta wasu dokoki ba na ci gaba da kawo rauni ga tafiyar wasu lamura cikin nasara. bisa la'akari da hakan ne ya samu hukunta a wasu jihohin najeriya kamar na sokoto da ke arewa maso yammacin kasar suka ga ya dace da sabunta dokokin jihar ciki har da baiwa sarakuna dama su bayar da gudunmuwa ga jama'a a hukumanci babban lauyan najeriya suleiman usman shine babban lauyan gwamnatin jihar sokoto wani muhimmancin sarakuna a matsayin shugabannin al'umma kuma kwastojin na culture da da tradition su ma za a inganta nasu matsayi da kuma kokarin da suka yi a ba su dama su taimaka mu gwamnati wajen harkar eh, tsaro da kuma eh, ga neman bayanai da kuma ma sasanta kananan matsaloli haka tsakanin jama'a kamar customary arbitration jama'a dai na ganin cewa wannan batun ya dace da tsarin mulkin kasar. bai ce komai ba akan sarakuna duk da muhimmancin da ke gare su a cikin al'umma bello idris masanin tarihi ne a najeriya yana ganin cewa irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban kasa ga zaman lahiyar ƙasa ga kuma al'amurra na talakawa to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga ofis ɗinsu ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki to wallahi za ka kasar nan insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za ga cewa insha Allahu an yi maganin ta. Bayan wannan dokar akwai dokoki da yawa da gwamnatin jihar ta yawa bita aka sabanta su domin su tafi daidai da zamani. Domin mu samu dokoki waɗanda za su taimaka ga rayuwar al'umma za su taimaka ma iliminsu da kasuwancin su da makamantansu ko dokoki da yawa da bamu da su to ko yaya 'yan ƙasa ke kallon waɗannan tsarin na bitar dokokin ambasada yakubu abubakar shugaban ƙungiyar matasan najeriya ne reshen jihar sokoto abu ne mai kyau saboda kaga a manufan ma an yi ta ne domin canzawa da zamani ya yi wanda kuma shi na muka fata koyo shi in an canza mu ma mu canza saboda wannan ɗai zai bada dama mu ta daidai da duniya kuma ba a wuce mu ba mu kuma abin da muke gani ta gehen mu shine za mu je mu karanci wa'annan dokokin domin a fassara su yan akwai amfani ciki sai mu rungume shi abinda za a kiyayewa kuma sai mu kira ga matasanmu sai su kiyaye. a haujan masu fafatuka kan gani an samu kyautattuwar lamura kuwa aiwatar da dokokin ne kadai zai nuna tasirin su ga jama'a abubakar mai lato ydo ɗarajin wanzar da zaman lafiya ne da kuma ci gaban al'umma. Mafi yawanci abin da ke faruwa da shi ba tun daga gwamnatin shugaban kasa abin da ya shafi gwamnonin nan sai ka kakar su a ɗaya za ga lokaci da za a ce za a yi abu sai an fara sai a bari za ga ba a ci gaba da ainihin aiwatar da kuma irin irin waɗannan ababen za ga wato ceremonial dokoki suke masu fashin baki akan lamuran yau da kullum na ganin cewa da jihohin Najeriya musamman waɗanda ke makwabtaka da juna za su haɗa hannu wuri ɗaya wajen ɗauka da kuma aiwatar da dokoki da za a fi aiwatar da su yadda ya kamata kuma tasirin su zai fi amfanin 'yan ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci. abin da ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da saninsa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sani a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya gan shi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a ƙasar hausa tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na ƙasar turkiyya turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan fitsarin kwance fitsarin kwance a likitance ana kasa kashi biyu ya kamata yaro idan ya kai shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance to idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara biyar din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting analysis idan ya kasance kuma bayan shekara biyar din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata shida bayan shekara biyar misali ya kai har shekara shida baya fitsarin ah, kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary nrss shine kashi na biyu a takaice kenan abin da tsarin kwancin ke nufi to likita muke kawo wannan larura akwai dalilai da dama da yaro zai iya samun tsarin kwanci akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi mafitsarinta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bulada kenan balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwance misali na kwakwalwan nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo bladder control din kenan wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu 'yan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwance idan aka samu matsala da yadda ko shi koda eh, ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya hada koda da ita balambalan da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan da ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abin da ake ce sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara abin da ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shiga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun fitsarin kwance akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba wanda ake cewa a turance diabetes insipidus wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance duk bincike ya nuna komai lafiya lau amma suna samun fitsarin kwance akwai abin da ake maganar abin da yanayin tunanin dan adam abin da psychology kenan kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki ko suka ga wani wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su yana iya sa yaron da da baya fitsarin kwance ya samu ya zo kuma yanzu yana fitsarin kwance hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya eh, samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala a yawanci ya kamata idan yaro ya shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance saboda haka idan ya haura shekara biyar yana fitsarin kwancen nan to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika in kuma ba a samu komai ba to sai a duba yanayin zamantakewa wani lokacin watakila a kona abu da ke damun yaron ya kamata dan bincika a lallaba watakila za a iya gano dalilai. To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa? Babbar illa shine ga tunanin yaron. yara 'yan uwan shi za su rinka mai dariya za a hantare shi to kuma wannan gaskiya yana cutar da su yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne yana iya cutar da su har girman su a mu idan yaro ya yi har za ka ga hawaka ake masa ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi suna tozarta shi to idan fa aka yi wannan maimakon ya samu sauki abin zai ta'azzara ne yaron nan fa ba da niyya yake yi ba shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba to amma sai ya zama hakan ta faru akwai wani yanayi kuma yanzu misali idan lokacin sanyi ne misali ba a yin zufa sosai saboda haka yawan fitsari yana karuwa ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20 a ce kuma kowane mutum kan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya to kenan idan ya bacci na awa 4 zuwa 6 zai iya tara kusan mil eh, na fitsari mililita zai iya kusan tara kusan 300 kaga kenan mafitsaran nan ta cika in ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai daɗe bai yi bacci da wuri ba yanzu ya kwanta fitsarin nan kuma ya taru to zai fa iya yin fitsarin kwanki saboda haka a irin wannan akan ɗan yan dabaru misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi To likita idan yaro yana fama da wannan matsalar eh, ka ce kar a hantare shi to ya ya kamata a yi? To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan sai a dau mataki. Idan ba shi da wata cuta aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba duk su ma ya kamata a bincika saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su shi ma zai kawo sauki idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce ana iya misali a ce to ko da alam clock dinnan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya sai a tashe shi sai ya je fitsari misali na ba da ɗan yaron da yake kilo 20 zai iya cikin awa uku zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120 sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma in aka yi haka za a iya samun saukin wannan to amma in hantara ne to ita kanta hantara fa tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance. Matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya. To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala Allah yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar amma ba lallai gado ba sai dai idan cuta ce akwai cututtukan da ana iya gada su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancen ba kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwance aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai ba shi da wata damuwa ba shi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kan shi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala yanayin yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano akwai lokacin da har magani akan bayar ah, saboda a rage fitsarin kwancen nan shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan eh, ya gano wani lokacin ba lallai a faɗa kuma ah, likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba wanda kuma wala Allah abin da ya kawo saboda wannan matsalar ne misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro kuma sai a ɗau mataki daga nan saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun ɗau mataki a kai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwance ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya dena To taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da 'yan uwa kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina. Idan aka daina wannan zai taimaka wa yaron matuka. shi yaron da yake fitsarin kwance ya fi son ya daina fiye da kowa amma idan aka ci zarafin shi to nan kuma yana iya zama dalilan da ya sa matsalar za ta ta ta'azzara amma in an fahimci haka insha Allah za a taimakawa yaron kuma zai a daina wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba wannan bai kamata ba a yi hakuri yana daga cikin tarbiyya yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron a yi hakuri wuri a taimaka masa a nuna masa damuwa da halin amma kada a ci zarafin shi a bashi taimakon da ya kamata a bashi. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida malama Hauwa. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. ya ce ku gaya ma mahukuntan najeriya su yi wa allah su inganta tsaro a makarantu a daidai wannan lokacin da ake komawa makarantun domin 'ya'yan talakawa su yi karatu cikin salama domin sai da nutsuwa ce ake samun fahimtar abin da ake karantawa da fatan allah kawo muna karshen rashin tsaro da ya zama sanadin rushewar lamura da dama a ƙasar nan sako na gaba ya fito ne daga malam husaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam sashen hausa na murya amurka maganan gaskiya kiraye-kiraye da jam'iyyar apc a najeriya take yi wa tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan na ta dawo da shi cikinta tare da bashi takarar zaben shekarar 2023 wannan abu ne mai kyau saboda wallahi mun gamsu da gudunmuwa da ya bayar a lokacinsa na kawar mana da tsadar rayuwa muna karɓar 'yancinmu a dafaɗin duniya don hausawa na cewa da sabon gini gware yaɓe wannan sako na cewa sace wasu 'yan ƙasar china guda uku da 'yan bindiga suka yi a jihar neja wani abin bakin ciki ne da fatan allah kawo muna ƙarshen wannan masifa da take ci take cinyewa amin daga usman shitu mahuta To madalla yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Mahukunta a kasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati sannan akalla jami'an 'yan sanda sha biyu suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a almati cikin dare kuma da yawa daga cikin maharan an kore su. ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin ɗin ƙasar Khabar 24. Rahoton yunkurin kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzomar da ta ɓarke a birnin jiya Laraba da ta hada da kwace ginin karamar hukumar. To duka duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan shiri namu sai kuma dare idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baballe. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.